yau muna ranar laraba wanda yau watan ramadan yana da kwana 21,439 kuma yau muna 6 ga watan 6,2018 miladiya wannan shine karatun na 20 daidai a wannan majalisi na maza da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin alkulafa'ur rashiduna da ke unguwar agege a jihar lagos din kudu maso yammacin najeriya muna nan a suratul tauba aya ta talatin talatin daidai wuce aya ta 31 ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum a'udhu billahi minash shaitanir rajim ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله أيها المشركون نعم وبنجي سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا سرقي malamansu masana a addininsu na yahudanci domin alhabaru yana nufin masani amma a addinin yahudu a addinin kiristanci babu ahbar rukuban kuma jam'i ne na rahim shi kuma shi ne mai tsoron Allah wanda ya aje komai ya ya durfafa a wajen ibada amma a addinin kiristanci an kebance alhabar da addinin yahudanci ne saboda su manya-manyan da suke a addinin yahudanci su ne wanda suka shagala da ilimi da kuma tace abinda a taura ta kunsa na karatu sauraka su malamai ne fastocinsu masana addini su kuma kiristoci abinda isa addininsu bai zo da ilimin muka ba shi addini ne na abin da ya shafi harkar gyaran zuciya da dukuba wajen bauta to shi yasa ko zaɓe za a yi na fafaroma daga cikin ƙa'idojin babu babu wani ganin cewa sai ya zama ya fi kowa ilimi amma akwai ka'idar dole sai ya zama rahib ne wanda baya ma aure saboda da ibada ya shagala ne da aiki ayyuka na ibada to ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum sirriki malaman su su yahudawa da kuma masu bautar su su kiristoci arbaban a matsayin iyayen giji min dunillahi ko bayan Allah sai zama to wannan jumlar jumla ce da take tabbatar da abin da ayar da ta wuce ta kunsa na cewa qalatul yahudu uzairu ibn Allah wa qalatul nasara al-masih domin ya zanto bayan ka rike wancan a ranka cewa gashi shirkar da suke yi to kuma ma ga wani abu da suke ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah kuma dama Allah subhanahu wataala yana yin haka idan ya kawo maka magana to idan ya dora zance dora zance to don ka ƙara tabbatar da bacin magana sai ya ƙara goya maka da wani abin da zai ƙara tabbatar maka da haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa wata kaza qawm Musa Wata kaza qawm Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu ala yaraw annahu Allah yake cewa wata kaza kawo Musa min hulihim ijilan min ba'adihi min hulihim ijilan mutanen a jasadar kai abuwan wato mutanen annabi Musa bayan annabi Musa ya tafi wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai suka riki min ba'adihi ijilan bayan ya tafi sai suka riƙi ɗan maraƙi jasadar lahu kuwarun jiki ne ba rai amma kuma lahu kuwarun yana kuka irin na ɗan maruka suka riƙe shi a matsayin ubangiji Allah ce alam yaro yi kalli muhu yanzu su bisa ga cewa wannan ɗan maraƙin da suka riƙa baya musu magana ba in sun roƙe shi ma baya iya amsa a ya hadihim sabila Allah ce ittakhadhu amma sun rike shi duk da haka kaga wannan wata kharu da aka faɗa wata kaza da aka faɗa na farko ya isa amma da aka ƙara munana abin sai aka ce kuma ittakharu aka ƙara maimaita ittakharu sai zama wannan akwai balaga a ciki to haka nan ma Allah ya ce ittakharu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunilla bayan a can an ce wa qalatul yahud uzayr ibn ibn domin ya zanto wato bina'an ne ala taqriri ziyadatan littashni kamar yadda ibnu ashir Allah ya gansa rahma ya mana to Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban anan abinda isa aka ce sun riki iyayen gidansu malamai da masu bauta a matsayin iyayen giji saboda su yahudawa sun yi da'awar cewa wasu daga cikinsu alloli ne ko kuma 'ya'yan allah ne ko kuma su da kansu suna ganin cewa na hannu abu na'ullah mu 'ya'yan allah ne su kuma kiristoci sai zanto suna zana hoton annabi isa da hoton maryam salam su ne musu sujada to kaga kenan sun riki manya-manyansu a matsayin iyayen giji haka zalika kuma hawariya wannan da suka mutu cikin manzanni su ma duka an kera hotunansu da surorinsu ana bauta musu kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ana musu sujada to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce sun rike su a matsayin arbaban iyayen giji wanda kuma wannan shine ɗabi'ar da yawa daga cikin mabiya sarrai da ƙungiyoyi wanda suka assasa ƙungiyoyin addini domin kungiyoyin su dinga ba da dokar addini wata kungiya da ita ce za ta ba da dokar addini to ta shine ta kai mutum zuwa ga bata misali a ce kungiyar ita za ta zo maka da wuridin da za ka ka shiga aljanna ita za ta zo maka da ƙa'idar yadda za ka rayu to ko shakka babu za a sauka daga asalin ƙa'idar da allah da manzon ka suka baka za a zo a ce baka ka yi hailala dubu saba'in to wa ce ka yi hailala dubu saba'in yaushe ma za ka iya to inda za ka yi hailala dubu saba'in fato sai bai sai dai baka kyala ragowar abubuwan da aka ce ka yi don haka tun kana yi ila ila ila sai baka dawo ba ma ka yi sai ka dawo kawai ka zare ma sai sharbin ka ke ja kawai sai ka dawo da an yi da sallah a madadin ka tsaya ka yi irin alkar da ake na sallah sai ka ɗauke na manzala zuwa sai ka koma wancan sai a roƙe ka da cewa ai halala ma ita ma ai abu ne mai kyau ai afdalu zikri la ilaha illallah eh to amma ba a ce kuma da ka'idar da sallah halala za ka yi ta ta yi ko a ce ka zo ka yi ka karanta salatul salatul tunajjina kafa dubu ka faji dan Allah jijjir salatul tunajjina bi min jami'a a wal abati wa taqdilana biha jami'a al hajati wa tarfa'una biha إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد نعم ba sabo a cikin salatin amma a ce ka yi shi kafa dubu yanzu kafin ka yi shi kafa dubu izu nawa za ka yi ko kai salatin ibrahimiya nawa kafin ka wannan kafa dubu ko a ce ka zo ka yi salatin sabiki wanda shi gaba ɗaya ma in ka yi shi ma in baka tara zunubai ba ma za ka janyo kan domin ya gama cinye yan kananan zunuban naka zai zo ya dinga taɓa ladan ka nema haka suke cewa wanda aka zo ba baka kai dubu saba'in mai a cikin dare ɗaya wa rahmatan على سيدنا سابقا للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منهم ومن شقي صلاة hadd الحد bil بالحد salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la qidaa salatan da'ibatan bidawamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mithla dhalik ashe kai ta tai wa in kai babban adadin shine kai dubu 70 ko a zo ka ce ka zo kai jawhara wacce ita ma kaga sun ce ma ta bi qur'ani Allahumma salli salat menene ya take ya jawhara take Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin na yaya farkon ta maki eh اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكون المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصطع بمزون البالية بكل منين menene menene alfunun wal ma'ani wannan dogon wanda kafin ce shi aiki ne salatar ta'rifuna biha iya a ce baka yi ta dubu kaza ah, shi ma wannan ai akwai matsala a ce kuma wai wannan kungiyar ita ce za ta tsara maka tsarin yadda za ka da safe ka kaza ranar juma'a ka kaza ranar kaza wannan zai zama a takaice kai dama a ce iya abin da za a yi kenan da sauki amma wani lokacin fa aka dora ka akan wani tafarkin za ka shiga tsarin tarbiyya ne in ka ji yadda ake tarbiyya aka gaggaya maka irin abubuwan da za ka yi a tarbiyya abin zai baka mamaki kuma ba wai wata kungiya ce ɗaya take banta da wannan ba kowace kungiya tana da nata kowane gauta ja ne sai dai bai shiga rana ba to don haka a takaice a takaice a takaice a takaice aka zuba maka abubuwan da in ka sha ka sha ka sha kai to karshe sai a ce maka wanda kai yanzu ga matsayin da ake so ka kai yanzu da ka koma cikin littafin wata kungiyar zaga akwai wata sallah da ake yi ta taku in ka taka wacce in ka yi ta to akwai marhalar da za ka kai kuma kai ma ka zama ubangiji sannan ita ma tarbiyya in kai ka gama idan kai usuli kai fana'i to komai zai zama komai dama aka nuna maka aka ce me wannan ka ce wannan abin magana ne a ce to da sauran ka eh, sai an ce me wannan ka ce shi ne wannan fa shi ma shi ne kai fa shi ma shi ne to tun to sai a ce to yanzu ka kai inda ka kai to fa kaga in har ka zama shi ya zama kai to wanda kuma ya zo maka da hanyar da za ka buka zama shi ɗin fawal iyadu billah kaga sai zama shi kuma ila ya wuce shi ma to daga nan kuma sai a fara samun irin waɗannan waƙoƙin da ake samu to kaga kira ittakhu ahbarahum wa rubbanahum arbabun min dunillah shi yasa ka kyale waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya ka kama mai Allah da manzansa suke so na sha faɗa muku da hatta izalan nan da ake ta faɗa inda da ɗaya za ta zama ƙungiyar da take ka addini walla ba amfanin ayyuta da a ce bisa ga ƙaddarawa a ce ita ce za ta kawo mana addini abadan ita ce zara ƙungiya ce ta da'awa idan aikin ta ya wuce da'awa to amfaninta ya zama tun tunda babu wata izala ko ba wani ɗan izala da zai zo ya ce to ga yadda za ka bauta wa Allah a izalanta a'a ita da kuka ci sunanta ma kungiya ce ta malamai da alarmomi da 'yan agaji karkashin jagoranci domin aiki tukuru saboda a kawar da bid'a a tsaye da sunna yanzu kuma Allah ya sa aka waye aka ƙara samun ci gaba aka samu mutane da yawa suka shigo kungiyar aka za a iya faɗaɗa aikin ma a shigar da dama akwai ilmantarwa da karantarwa da wayar da kai to yanzu har da irin ayyuka na tallafi ma na aikin agaji da kuma taimakon kai da kai shikenan ba ita ce za ta zo maka da addini ba ta ce rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza an ba a ganin ka a wa'azin kasa an kana da uzuri shikenan wataƙila kana yin wani abin da ya fi wa'azin kasan ma za ka samun lada biyar shi in kana da lokaci ka je ka yi in ba kuma shikenan ba dole sai ka yi agaji ka da uniform sannan ka cika cikakken dan izala ba kai mu dai kana kan tafarki madaidaici ma kana kan sunna ko baka ce kai dan izala bane muna son ka muna kauna mu dai dan izalan ne saboda Allah ya sa muna da lokaci muna da kuma dama saboda kuma ba wani shugaba a izala da zai saba wa Allah ya saba manzo Allah kuma mu bi shi kowa ya shi idan ya zanto ya saba wa Allah da manzansa bisa kuskure ne to za mu ci gaba da mutunta shi saboda kuskure dan adam ba wanda baya yi sai a yi ladabi wajen gyara masa kuskura idan ka isa ka kai matsayin da za ka tare shi gaba da gaba sai ka kai ka tare shi ka gyara mai in ba za ka tare shi gaba da gaba saboda akwai mutunci a kowane irin mataki na addini sai ka bi hanya ta hikima da za ka ki hana masa ko maza sama da suka gayar ka biyu a azhar ba ta aka yi rasula ba kai daidai ba zuliya daina ne duk su sabai sun gani amma sun yi shiru sun kasa sai zuliya daina shi dama da yake mutumin kawai ne ya ce ya rasulullah an rage sallan ne ko kuma dai wani abin da ya faru mazala ya ce a ba a rage sallah ko ba abin da ya faru ya ce to ai kwaɗayin biyu amma da Allah ya fita dai ya damu ya damu sai ya ce a haƙƙun ma ya ƙulu zuriya dai abinda zuriya dai yake faɗa haka ne suka ce ya ce to a tashi a cika ne to kun ji duk wanda ya zo ce maka to ai kuma kuna kungiya mu ce ku kungiyar mu ba wai wata tafi ba wata dariƙa ce ko wata hanya ce da muke wata mota ce da zamu rike ta za ta shigar da mu aljanna ba ikhlasin mu da aikin mu da muke wa musuluncin wanda kai ma so muke ka tafi wa musuluncin ba ka tafi ga dariƙar ta ba amma shi kenan sai a dawo kuma shi kenan kowa sai zo ya dinga yaban shehinsa kowa in ya sai kaga ko a hausa kawai in ka ɗauki waƙoƙin da hausawa suke za ka gafa akwai kowa gani yake shehinsa shine shine kowa wannan shehin shi shi ya kowa saboda shi ba wanda ya taɓa yin azumi a duniya yana jinjiri sai shi to ya ce masa yayi a gun madadi kai ne mashayarsu da gun menene kai ne fasarkinsu a cikin ulama ku kai ne fasarkinsu a cikin waye kai ne makamarsu a gun madadi kai ne mashayarsu don dukkan su ba wanda ya yi azumi yana jinjiri sai shi kadai shi shehunmu don saboda karama watan azumi duk sanda ya kama ma'ana ran da azumi aka soma baya cin abinci ko da noma bai shan nono ko ruwa sai lokacin fitiri to aikwa ba dan dai shi shehin Allah ya gafarta masa ba mutumin kirki ne da babar tasa ummul khair ita ma mutuniyar kirki ce to da sai mu ce wannan duk wanda ta yi wa ɗansa ɗanta haka ta zalunce shi ko ba haka bane shi kuma wannan an ce duk cikin waliyai duk a cikin waliyai na rabbani wallahi ba gwarzo kamar shehu tijjani ta kuma ya ce su kuma ga nasu wannan ya tashi ya yabi shehinsa sai ce maka kasuwa a kai miki dole nan gani nan bari dole a kyale wutsiyar raƙumi kam ai lalle ta yi nesa ka je kai tunani kai da kake cewa daidai shehin ka daidai yake da shi kaga ta kowa taka ta yi wuya wanda ya bi ka menene ya shirya wanda ya ƙi ka tilas ya sha wuya to shi an aiko shi ne wani yana cewa Allah ka barni da shehin nan mai son manzo barhaman nan shehun mutum shehun aljan shehun bishiyoyi da tsuntsaye dan Allah yaushe aka taɓa yin haka shehin mutum shehun aljan shehun bishiyoyi da tsuntsaye to bishiyoyi su ma da tsuntsaye suna da shi to annabi dauda ne kadai muka san cewa ya jibalu akhidhi ma huwa tsair shehun mutum shehun aljan shi kansa in yaga aljanin zurawa zai da gudu wallahi illa yana da rai aljani wasa ne Allah ya samu dace to Allah sai ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sirri riƙi su da kuma da kuma masu ibada a cikin su sun zama iyayen giji kuma bayan Allah hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami imam Ahmad da sunan tirmidhi al'imam ibn jarir allah ya cikinsa da rama ya kawo shi a cikin tafsirinsa eh, ta hanyar abdulsalam ibn harb shi kuma daga khatif ibn a'yun daga mus'ab ibn sa'ad daga aliyu ibn hatim allah ya ƙara yadda a gare shi al'imam al-habib ibn hajar a al'ibin kasir allah ya cikinsa rama ya kawo shi a cikin tafsir ya jingina shi zuwa ga imamu ahmad da tirmidhi da ibn jarir ta hanyoyi ta hanyoyi ga da yawa wanda aka rawaito su daga jarir a daga adi ibn hatim ibn abdullahi ta'i Allah ya kare da a gare shi kusan hatim ta'i mawaki ne kuma an ce a dai laraba ba a taba samun mutum mai karamci irin sa mai kyauta raka in kyautar ka ta yi wa ma sai a ce wannan kyauta irin ta hatim ce sai a ce judun hatimi galibi in kaji an ce wa mutum hatim to ana nufin ya fi kowa kyauta hatim tsa'i ke shi ne yake cewa da matarsa amawiyya innal mal ghadin wa ra'ihun wa yabqa min al mali al ahadith wa dhikr ce mawiya dukiyar nan da kike ganin ta zuwa take yau in ta zo in ma banki ka dauka ka kai gobe in ka je ɗaukowa ba wanda ka kai jiya za a baka gobe za a dauka a baka wancan din an bayar an yi wani abu ne zuwa suke su tafi abin da yake saura a dukiya kawai shine mai kai da ita al-ahadisu wal zikiru wannan abin da kai da kudin shine kadai zai saura haidin da karshe ke cewa al'amruka ma yughni al'amruki ma yughni sara'u 'ala al-fata idha hasharajat yawman wa dhaqa biha as-sadr to shi hatim qadi ya rayu kyakkyawar rayuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya riski labaransa amma ya riske shi amma bai riske musulunci ba shi hatimin fa'i din saboda haka ba musulmi ba ne amma dai labaransa na alheri suna da yawa sai dai ɗansa ya taɓa tambayar manzara suwa ce yanzu duka kirkin da babana ya yi da irin alheran da ya yi zai sami ladinsa a lahira sai ce ai abin da yake nema a duniya ya riga ya samu yabo ne kuma an yabe shi baya cikin dai waɗanda aka musu shaida da tauhidi amma dai bai riski musulunci ba to shi dan sa'adi ibn hatim tunda baban sa ya musu wasiya da addinin gaskiya to sai je dauko kristanci a yaman a kasar sham shi adi ibn hatim din da aka yi zuwa Allah sawa da katon cross kafin ya musulunta to ku ji hadisin lokacin yace lokacin da da'awar manzo Allah sama ta isa zuwa gare shi farra ila sham sai ya gudu sham da ya ji labarin cewa an aiko annabi muhammad sallama dama kuma wakatta nasara fil jahiliyyati yake cewa a lokacin fa usirat uktuhu sai aka kame kanwarsa yar uwarsa da kuma wasu mutane cikin kabilar tsai daga baya sai manzo Allah sallama ya ce a saki wannan yar uwar tasu da aka sake ta to shi ne sai a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bata kyauta sai ta koma wajen ɗanta wajen ɗan uwan ta shi adiru na hajji ta ce to kaga an kame ni a matsayin kursuna amma manzara sama ya sa an sake ni amma ya bani kyaututtuka da haka ni ina ganin addini nan na gaskiya ne ko za mu je mu shiga ne to da ta tashi sai ta ba shi shawara ko zai je yi wa manzala sama tambayoyi don ya ƙara tabbatar da gaskiyar addinin to shi ne sai ya taho madina daga sham shi adiyu na hatim din sai zo don manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai manzala sama ya ga wani katon kuros a wuyansa ya ya kuros kuros din an yi shi ne da zinariya sai manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta masa wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabun min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sai addini yake cewa to kaga a daidai nan zan ci gyaran addinin ku yayi wa kiristanci kage ba inda kirista ya tafi maida. wani malami ko mai bauta ya zama ubangiji sai maza sun salama ke cewa bala sai maza Allah sallama ke cewa to bari tambaye ka ya adi ina so in tambaye ka shin wayannan fada-fada din naku ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta muku sai kuma da shi halal yace eh suna yi dan wannan ne to ba kuma sa haramta muku abinda Allah ya halatta muku sai ku mai da shi haram yace suna manzo maza ce to ai wannan shine bautar tawo bala innahum harramu alaihim alhalala wa ahallu lahum alharama fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyyahum wannan shine bautar su haramta muku halal su halatta muku haram don haka duk wani mutum jagora na kowace irin kungiya ce da ya halatta wa mutanensa haramu ko ya haramta musu halal in suka yadda suka bi shi to hakika sun bauta masa kuma Allah zai tashe su a matsayin waɗanda suka yi shirka suka bauta masa saboda ubangiji yana cewa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu ba umarce su ba sai fatin su bauta wa Allah shi kadai babu wani abu bauta da gaskiya sai shi ta amma subhanahu amma shirkun Allah ya tsarkaka gaburan abin da suka kasance suna hada bautar Allah da shi yuriduna Allah ya ce cewa su abin da suke so suna so ne li nur Allah suna an nur Allah suna so ne su disashe hasken Allah subhanahu wata'ala bi afwayihim da bakunansu amma ubangiji subhanahu wata'ala wa aballahu illa an yutimma nurahu Allah kuma ya kiface sai ya wato ainihin cika haskensa walau karihal mushrikuna ko ba walau karihal na'am haka ne walau karihal mushrikun wato walau karihal kafiruna ko da kafirai sun ki to anan a malamai Allah ya ji kansu da rahama suna sun karu juna ilimi akan me ake nufi da la yuriduna an nuran la suna so su bice hasken Allah to anan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da hasken Allah din Qur'ani kenan hasken Allah shine alqur'ani saboda ai Allah ya kira Qur'ani da suna haske a cikin Al-ƙur'ani kamar yadda ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhan nasu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin kad ja'akum min allahi nurun ja'akum min allahi nurun wa yasa ya zama qur'ani sai Allah ce ya kawai ke kaga da Allah ce karja a kuma min lahi nurin wa kitabu mubin hakika haske ya zo kuma da littafi bayyananne wanda da shi Allah yake shiryarwa zuwa tafarki na shiriya ko tafarkai na shiriya ya nuna mana alkur'ani kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayat suratul nisa yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun Allah ya ce kad ja'akum burhanun min min rabbikum shi hujja nan da dalili ta zo muku daga ubangiji wa anzalna ilaykum nuran mubina ko mun saukar muku da haske bayyananne shine alqur'ani kuma Allah ya faɗa a cikin suratul shura walakin ja'alnahu nuran yahdi nahdi bihi man nasha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi واتبعوا نور الذي فالذين آمنوا به وعذبوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون kuma Allah ya faɗa wa nuran ladhi anzalna a cikin suratul taghabun to wayannan ayoyi suna nuna mana cewa alqur'ani din shine nurullah to yuriduna an yutfi'u nurallahi suna so ne su fice hasken Allah subhanahu wata'ala wanda hasken Allah shine ya haskaka komai Qur'ani shi yake haskaka mana komai domin da shi muke sanin Allah da shi muke sanin shari'a a ciki muka san sallah a ciki muka san zakka a ciki muka san azumi da haka ya zama mana kamar tamkar haske ne sai zanto wannan isti'ara ce aka sarrada wa Qur'ani sunan haske saboda wato ainihin haduwa da haske a wata sifa ta bayyana abin da ba za a iya ganin sa ba sai da shi Ah, to shi alƙur'anin duk da kasancewarsa haske ne kaga haske makaho yana ganin haske ne baya ganin haske to haka zalika waɗanda Allah subhanahu wataala ma ya disashe hasken basira daga idan su to duk abin da za a faɗa musu ba za su gane ba shi yasa Allah ya sifanta su da makafi a cikin suratul ra'd afaman ya'lamu annama unzila إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو Allah ya ce yanzu don Allah tambaya afa man ya yanzu mutumin da yake ya kwana da masaniyar annama unzila ilayka min rabbika alhaq abinda aka saukan maka na alqur'ani daga ubangiji gaskiya ne irin wannan mutumin kana ganin zai daidai da kaman huwa a'ama wanda yake makaho ne ba za su yi daidai ba inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali ne kadai ake musu wa'azi su ji wa'azi kuma su wa'azantu wannan ya nuna mana ashe kenan nuran lahin yana nufin alkur'ani su kuma kafirai makafi ne ba sa ganin hasken Allah idza lam yakun lil mar'i aynu basiratin fala gharwa an yartaba was subhu musfiru idan ya zama mutum ba shi da ido na basira to kaga ku sai ka ga gari ya waye ma ga asuba ta fito amma ya dinga shakka anya ba asuba ce to yuriduna an yutfi'u nurallahi suna so wato wannan haske na Allah hujjojin da ke cikin alkur'ani suna so su bata hujjojin bi afwahihim da su. to lafazin bi afwahihim malamai suka ce abinda suke ake nufi da itfa'u nurillahi bi afwahihim shine takzibul qur'an kullum sun zo sai su kokarin su karyata alkur'ani tun daga alkur'anin tire-tire ana karanta su ci su dinga cewa wai mawaki ne manzo Allah sallallahu alaihi ko boka ne ko tsabi yake yi ko su ce wannan tatsuniyoyi ne ko su ce a'a Allah yake wa ƙarya kaga wannan duka kokarin bice hasken Allah ne ko yuriduna an yutsu nurullahi wasu malamai kuma suka ce a'a nan ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta aikinsu ne na karyata alkur'ani da kwatankwacin wanda ya hango haske Ga shi ya cika duniya gaba ɗaya amma kuma sai zo yake ta ƙoƙarin bari ya hure hasken dai hasken ya mutu don in ya mutu ma gaba ɗaya a daina gani to kaga anan ba zai yi mutum ya bushe hasken da ya cika duniya da bakinsa ba to waya abu Allah shi ko ubangiji yaki lafazin yaƙi ɗin nan wato siga ce ta zance allah yaƙi illa an yi cimma nurahu ya yadda da abin da suke so su yi na cewa sai sun ga bayan alkur'ani sai haskensa ya cika walau kare halkafiruna ko da waɗannan kaburan sun ƙi to haka dai za su ga ƙur'ani ana haddace shi a za kuma sa'an nan ana fassara shi duk lokacin da buƙatar hakan ta tashi kuma ana yin aiki da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko manzansa bil huda da shari'a shari'ar nan da Allah ya aiko manzan Allah da ita shine alqur'ani da kuma sunnar da yake tafa da ita kamar yadda Allah ya kira alqur'ani da suna shari'a cikin ayar suratul baqara shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas ka qur'ani shine guda. alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin bil huda da alqur'ani wanda yake rarrabe tsakanin ƙarya da bata wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya wanda ba addinin yahudu da nasara ba wanda kwadi ya ba wani addini ba na musulunci ba to Allah ba ruwansa da shi kamar yadda Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan liyuhirahu ala dini kullihi domin ya dora shi akan addinai baki daya to liyuhirahu dan ya dora shi shi ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda Imam Ibn Jarir al-Tabari wa tabi'ahu al-Qurtubi wa Ibn Kathir suka tafi akai akan cewa liyuhirahu ay liyuzhira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zanto wannan lamirin nahu yana koma kan annabi sallallahu alaihi wasallama ne li yuhirahu domin Allah ya dora manzara sama akan addinai gabaki ɗayan su ya dora shi ya hango ya hango addinan gaba ɗaya ya gane su ya san yadda suke san me aka canja a cikin addinan sai kuma izo wa mutane bayani ya aiko shi da alkur'ani ya nuna masa duka addinan da aka yi a baya domin ya gane ina aka bata addinan da Allah ya saukar dan ya nuna mutane su gyara abin da suka wasu suka bata wasu kuma suka ce a'a li domin Allah ya dora addinin musulunci akan kowane addini wanda kuma hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya dora addinin musulunci din akan kowane addini kamar yadda ya tabbata a manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa cikin ingantaccen hadisi wanda imam bukhari a afuwan imam muslim ya rawaito shi daga sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama madara su maki cewa inna allaha zawali al-arda allah ya baje min kasa mashariqaha wa magharibaha naga gabas dinta ga yammanta kuma na gano allah ya nuna min wasa yablughu mulku ummati ma zuwiya li minha kuma iya inda Allah ya baje min da duniyar mulkin al'umma ta sai ya kai har wurin sannan maza rasu ma yake magana a lokacin a iya tsukun jaziratul arab ma bai gama ma karaɗe jaziratul arab hadisi ya tabbata a cikin musnadin imam ahmad da wato da waninsa hadisin kabisa uh, ta bin mas'ud ko mas'ud bin kabisa cewa da sallama na cewa innahu sayuftahu lakum masharikul ardi wa magharibuha da sannu za a bude muku gabas din duniya da yammacin duniya wa inna wa inna ummal ummalaha nar illa man ittaqallaha wa adda al-amana kuma wanda suke jagorancin wayannan garuruwa dukkan su wuta ne sai wayanda suka ji tsoron Allah suka kuma rike amana sanadi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad ta hanyar tamim ibn aus addari allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sama yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl nahar wannan addinin da kuke ganin sa yanzu a cikin rauni to sai ya kai duk inda dare ya je da duk garin da ya zama akwai dare akwai yini to sai musulunci ya je garin wala yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadha ad-din illa adkhalahu hadha ad-din Allah ba zai bar gidan yunku ko wanda aka yi da karkar mami ko da gashi ko da fatu ba face sai Allah ya shigar da wannan addini cikin gidan bi izzi azizin aw bi zilli zalil da karfin mai karfi ko kuma da raunin mai rauni izzan yu'izzu Allah bil islam wa dhullan yudhillu bihi kufr karfi da buwayar da Allah zai karfafa musulunci da ita da kuma raunin da zai rauna kafirci da ita tamimu dari yake cewa wa qad arabtu fi ahli baiti wa qad arabtu zalika fi ahli baiti yace ni daga kabilar kabilan addariyuna daga filastin yace na fara gani daga kan wato ainihin kabilan yace laqad asaba man aslama minhum alkhayra washarafa khayru washarafu yace duk wanda suka musulunta alheri da sharafi ya same su da buwaya ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار waɗanda kuma duk suka kafirce sai da ƙasƙanci da wulaƙanci ya zo ya same su to annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya yi wannan wasiya kamar yadda ya tabbata a cikin musnad al'imami Ahmad, ahmad dogon hadisin adiyu na hatim Allah ya kare da a gare shi ya ce na shiga wajen manzo Allah sallama sai manzo Allah sama ke cewa ya adiyu aslim taslam ya kai adiyu ka musulunta sai ka zauna lafiya sai na ce in min ahli din to ya rasu la'amani ina yin addini na na kiristanci sai maza Allah yake cewa ana a'lamu bi dini min addinin da kake faɗa ɗin naka ai na fi ka sanin sa sai na ce anta a'lamu bi dini min yanzu ka fi ni sanin kiristanci ƙara na'am alasta lasta rukusiya kai ba ɗan ɗariƙar rukusiya ba ne a cikinsu? Wa an ta ta'akulun marubu a ƙaunuka? kuma kai ɗin wato ainihin kana cin kaso ɗaya bisa hudu na abin da mutanenka suka samu da guminsu ana baka ko kana shugabansu kana karɓar wannan ƙala ya ce ƙultu bala na ce ya ce to fa na haza la yahillu laka fi dinika to ai abin da kake ba halal bane addini kaga ba addinin gaskiya kake ba kenan adiyu yake cewa falam ya'du an qala ha fa tawada'tu laha manzo Allah yana faɗar haka sai na yadda kuma nayi tawalu sai yake cewa amma inni a'lamu man ladhi yamna'uka min al-islam na san me yasa baka shiga musulunci ba yace to kana jin cewa inna a da'afatun nasi dan kana ganin waanda suke bi na nan mutane ne wa mallaku wata da lahu inda ba su da karfi wa qad ramatuhum al-arab kuma ga larabawa sun kore su a ta'rif al-hira sai maza Allah ya ce da shi adibuna na ka san ko garin hira qultu sai na ce lam araha wa sami'tu ya ce wallahi birnin hira ban san shi ba amma dai ina jin labarin sa sai manzo ce fa wallazi nafsi biya yadihi na rantse da wannan raina yake hannunsa la yutimmanna Allahu hadha amra wannan addinin sai Allah ya cika shi hatta takhruju dha'inatu min al-hirati hatta tatufa bil bayti fi ghairi jiwari ahadin sai kaga budurwa ta fito tun daga hira tun daga tun daga hira wato sai ta zo ɗakin Allah ta yi ɗawafi ba tare da wani yara kota ba wala tufta wala kunuzu kisra kuma wallahi sai an zo an buɗe wannan taskocin na kisra a gaban ku za a buɗe ta na ce ya rasula kisra bin hurmus wai kana nufin kisra ɗan hurmus mazala ce kisra ɗan hurmus na'am kisra bin hurmus wala yubazzalanna al-malu hatta la yaqbaluhu ahadun za a zo lokacin da za a dinga an tayar da dukiya har sai ta kai ana bin mutane su karɓi kuɗi suna cewa a'a hadi ibn hajjin da ya rawaito wannan hadisin sai yake cewa kuma gashi ikon Allah sanda wanzu Allah ya faɗa ka baka isa baka fito maka ka ce la ilaha illallah ba sai a kashe amma wanzu Allah yana cewa ba ma maka ba gaba ɗaya ma sai an kai budurwa za ta fito ba tare da wani ya rakota ba saboda ba ta jin tsoro sai ce sai gashi yanzu da nake baku labarin nan yanzu gashi kun ga budurwa sai ta fito daga hira ta zo ɗakin Allah ba abin da ya faru ya ce to abin da manzo Allah ya faɗa gashi ya faru ya ce sannan kuma da manzo Allah ya ce za a buɗe taskar kisra ya ce wa kuntu min fata fataha da kisra ce haddani a cikin mujahidan da suka je suka buɗe taskar kisra na ukun da manzo Allah ya faɗa za a ringa an ta yadda kuɗi ya ce to shi ma kuma wallahi sai ya faru tun da manzan Allah ya faɗa kuma yana nan zai faru za a zo lokacin da duk bakin talaucin nan da ake ciki za a biyo ka da kuɗi ma kana kai ƙoƙari kake ka bi hanyar da ba za ka ga wanda zai baka kuɗi ba Allah ya sa mu dace wani zai ce to Allah ya kai mu lokacin Allah kai damo ga harawa to matsalar shine baka sani ba fitattun da za su zo kafin lokacin Allah zai samu cika da imani to kaga kenan wato in ma kana tsoron wannan addinin da kake ganin sa ba sai Allah ya cika shi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Anas dan Malik yake cewa wata ranar maza su mai bamu labari ce yayi mafarki sun je gidan Uqba bin Rafi' wani sahabi ne yace muna gidan Uqba bin Rafi' sai gashi an kawo mana dabino irin dabinan ibn qam wani dabino ne da ya shahara a madina kun san akan danganta abu da garin da ake samun sa kamar kuka ba hadejiya kamar tattasai dan damaso busasshen tattasai kenan <laughs> ko ba su razaba kenan <laughs> da sauransu ko yalan bello ko waye bello Allah ba to to irin wannan dabinan ibn qam Mazala sun ce sai gashi an kawo mana dabinan ibnu qab yace to tunda da barkin nan sai na fassara cewa tunda da gidan uquba ne uquba yana nufin consequences akiba kenan kyakkyawar makoma sai mazala Allah ya ce to kawai sai na fahimci to bin rafi' wannan rafi' din fassarar sa shine Allah zai ɗaukaka mu a duniya inna Allah kataba lana rif'ata fid dunya sunan uban kenan uquba din kuma to kuma makomar a lahira ta mu ce mu ne da gari a gobe kiyama kuma ibnu tsab wannan dabinan na ibnu tsab na madina wa anna dinana na wannan addinin namu zai zo yayi dadi ya zan kowa ma yana so yake to kuma ga abin yanzu ya zo yana faruwa shi yasa wani taujihi da malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijalle mu yi mai kyau wa in kana karsu bika amma dai jaddadahu hafizahullah akan cewa addini da Allah ya ce zai cika ba wai yana nufin wai ga baki daya a kashe kafirin duniya a daina kafirci wannan ba zai yiwu ba ko kuma ba wai yana nufin dole shi ke mu kwace mulkin Amerika mu zama ingila tana jin tsoron mu ba haka ba wai lalle ya zama haka yake nufi ba da Allah yake nufi shine za a yi juyin duniyan nan watakila in Allah ya ma sai a kafa daular amma ba wai sai ta kafu ba sannan za a zama an ci nasara a'a kafiran duniyar su yi juyin duniyar nan akan sai sun gama daina addinin mu amma har mu mutu muna yin addinin mun ci nasara shine Allah ya cika addinin sa waya aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala din kullihi walau kariha al-mushrikuna ko da mushrikai ko sai yi na'am ayyuhal ladina amanu كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون سبيل الله والذين يكنفون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وحرم عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون to ubangiji subhanahu wataala bayan ya gama mana maganar akan abin da yahudawa suke so da kiristoci da kuma mutanen banza cikin mabiya waɗansu hanyoyin da ba su ne hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala yake so ba to sai ya goya mana da wata jimla domin ya faɗakar da musulmai kan cewa ga wasu abubuwa da ahalin kitabu suke wanda baya dacewa ko kuma kan ku yi su sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya wanda kuka ya ku wanda kuka yi imani kuka yadda da Allah wanda su wayancan ba su yadda da Allah ba sun ce uzairu dan Allah ne masihu dan almasihu dan Allah ne kuka yi imani da manzanni da littattafai ko ku canja littafin da aka saukar muku ba ya ku wanda kuka yi imani ku sani cewa inna kathiran min al-ahbari da yawa daga cikin masana a addinin yahudawa war da masu ibada a addinin kiristanci la na amwalan nasi bil batil suna facin dukiyoyin mutane bisa wato bisa ƙarya waya duna an sabilillah kuma suna kawar katar da mutane ga baranta tabarkin Allah subhanahu wata'ala to anan an bude da ya ayyuhal ladina amanu saboda muhimmancin abin da yake cikin imani kuma domin a sake dai jan musulmai a bisa ƙa'idar ubangiji ta sanya musu himma da kuma hanzari wajen yin abin da yake so inna kathiran min al-ahbari war ruhban da Allah ya ce inna kathiran wannan adalci ne wanda ya nuna ashe a cikin al-ahbar war ruhban din akwai wa'anda ba haka suke ba akwai wa'anda su yahudawa ne kuma kiristoci ne amma ba wai su ci na mutane bisa zalunci ba su suke ba mutanen ba shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa laisu sawa laisu sawa min ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun bayan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce mana wa min ahli alkitab man yata'amanu wannan ayoyin suna nuna mana kenan ba dukansu suka taru suka zama ɗaya ba Allah ya ce wa inna kathiran min al-ahbari lalle da yawa daga cikin kiristoci da yahuda malaman su da kuma masu bautar su la yakuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane bisa ƙarya da kuma rashin gaskiya al-batil shine kishiyar gaskiya mana suna cin wato suna cinye dukiyoyin ta hanyar shakuɗuwa da abin da yake na ƙarya ba tare da suna da hujja da dalili ba haka zalika a cikin musulunci ma akwai waɗanda suke yin haka a zuwa samu mabi a ce masa to sai ka kawo kaza sai an yanka kaza sai ka siyo kaza sai ka biya kuɗi kaza yadda ka san su ne wakilan Allah a ban ƙasa a ci kuɗin mutane kawai haka nan eh, wani ma in zai musulunta sai ya biya wani abu haka ake cewa in kuma ka musulunta kai musulmin ne ma baka tsira ba kullum ana ƙoƙarin bautar da mutane lokacin da mutane suka zama marowata kuma sai Allah ya jarrabe su da makaryatan malami Wahal hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ha in ji Allah bin mubarak wahal afsadar dina illal muluka wa ahbaru su'in wa rubanuha akwai wanda suka bata addini in ba munanan azzaluman shugabanni ba da kuma malaman bogi na ƙarya da masu ibadar bogi na ƙarya wai mutum ya shiga kawai ya rufa kansa wai yana ibada ana kawo masa abin da zai ci da shi da iyalansa jiya ce ya gani a ruya a mafarki an ce masa za ka yi kaza ko za ka yi kaza ka ji ba saboda kawai halatta wa kansa cin dukiyar mutane to ubangiji subhanahu wataala yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda sana a cikin su akwai wa'anda duk abin da suka samu boyewa suke yi to Allah ya ce wa'anda suke boye zinariya da kuma wato suke boye azurfa da zinariya gwalagwalai da kuɗi ko kayan kuɗi bayan sun aje iya abin da zai amfane su ko kuma bayan sun tattare iya nasu to haƙƙin Allah da yake cikin dukiyar sai su fitar da shi sai su ɓoye wala fi kuna fi lahi ba za su ciyar da ita fi lahi ba to babashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba wacce take mai raɗaɗe yaushe azabin za ta faru a kansu yau mai kuma lokacin da za a gasa su ko za a ɗumama su za a toya su akan wuta ko kuma akan dukiyar tasu kamar yadda za mu zo mu ji gobe insha Allah a sharhi za a ɗauko dukiyar tasu a gasa su da ita fatukuwa biha jibahu fi nari jahannama a cikin wutar jahannama idan aka ɗora su ana gasa su akan wutar fatukuwa biha jibahu da wannan dukiyar da aka mayar da ita wuta goshinsu wanda ya kunshi fatan goshin da inda kwakwalwar take fatukuwa sai ta dinga toyewa kamar yadda ka san ana sanya dutsen guga akan leda ko leda akan dutsen guga tana toyewa ko ana kyasta wa takarda wuta tana toyewa ko ana saka waina akan tanderu masa kenan in ta kama ta kaga yadda take yi ko gurasa wajen ruhu da kuma gyaffan jikinsu wanda zuhuruhum da kuma bayansu za a dinga ƙona su ana toya su suna ƙonewa da kuma wannan dukiyar da suka boye suka fi bayar da ita a duniya sai a ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan ita ce dukiyar da kuka taskace ta don amfanin kanku ku bayar da ita saboda Allah ba zan kuma kuntun takinizu da haka ku dandana abin da kuka kasance kuna koyewa yau Allah zai azabtar da ku azabar daga ku taɓa zato ba wannan aya tana magana ne a bisa zance mafi inganci akan ahalin kitabi da kuma duk wanda ya kama da su cikin waɗanda suke boye haƙƙin Allah suke bayar da shi wanda suka tara dukiya suka ƙi fitar da zakka su bawa bayan Allah ko da yake an samu daga abu zarrin ghifari Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda shi a ra'ayinsa idan dai mutum ya tara iya abin da zai amfana da shi to duk abin da ya karu akan amfaninsa wanda ba abin da zai da shi kawai ajiye shi zai yi to ya zama kanzu to kuma ranar alkiyama sai Allah ya kona shi da wannan kanzu sai dai wannan ra'ayin ba daidai ba ne duk da cewa sahabi ne ya tafi a kansa sahabbai 'yan uwansa sun kuskurantar da ra'ayin sun ce wannan ra'ayi ne da yake da alaka da tsantseni na Abu zar wanda Muawiya ibn su biyan ya saba masa wannan shi yasa da mu'awiyar ya saba masa aka samu sabani mu'awiyar kai karasa wajen na Usman na Usman to ya ce to ya maza ya fita daga garin ya kai shi can raba za wanda kuma a can ya mutu ma Allah ya gafarta masa wanda yana shi yana ɗaya daga cikin masu tsantseni a cikin sahabbai shi bai yadda ka tara sama da abin da za ka mallaka amma magana fi inganci halal ne ka tara sama da abin da zaka mallaka amma dai wajibi ne ka fitar da haƙƙin Allah a ciki in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya za mu ɗora bayani akan me ma hukuncin tara dukiyar ne da yawa sannan kuma yaya batun rashin fitar da dukiya ko me hukuncin masu kuɗin da ba sa yin zakka mun sai yanzu Allah ya jarrabe mu da irin wannan kuna zaune da mutum kai dai baka ga yana taimakawa addini ba bare ka ce ma ko tawili yake yi ya je masallatai ya je wasu project na addini kai dai baka taba gani ba kuma kai bai taba taimaka maka ba kuma kana da bukatar taimako ta kila ma dan uwansa ne kai na jini kai ko baka taba jin an ce yana taimakawa al'umma ba ko da waɗanda ba musulmai ba kuma gashi da tarin dukiyar ka rasa ina yake kai dukiyar ta akwai irin wa'annan kuma wallahi suna nan sun tara dukiyar wani ma kuma kokari yake ma sai an halatta masa cin dukiyar lalle yadda zai samu malamai su fito masa da wata fatawa ko da ba a cikin matani ba ko a sharhi ne ta ko a hashiya ne an samu wani ɗan ƙaurin ko da irin saɓanin nan da aka ce an yi masa raddi shi dai an faɗa da Allah a gaya mai wanda zai nuna cewa babu zakka a cikin dukiyarsa in kuma interest ne a banki sai mutum ya zo ya ce maka wallahi ga dan abu ne kuma na aje kuɗi kawai dai sai gashi kuma na ga, an samu wani wani dan interest haka ɗan interest ya ce baka sai ka tambaye ka yana magana 500,000 ne ko nawa ko 1 billion ne ma watakila to halaga ta walaka misali kamar iyali suna da wasu 'yan bukatu kamar can bangaren gidansu a iya bata ta je ta yi kuma kudin da ya wallahi akwai wata yakwata haka nan da take ta unguwarmu na ma ji ana ma neman taimako ne kawai sai na zo na gyaran kwata wace baka haka ake yi ko kana tunanin za ka yi Allah wayo da dabara duk wanda kaga ya samu aljanna wallahi in mai kuɗi ne sai da ya kashe kuɗinsa ban ƙi ba talaka zai iya samun aljanna ko da ba kuɗi da hanyoyin aljanna suna da yawa amma babu yadda za ka tara dukiya kana kallon wane da wane irinka da suka tara suna kashe ta don neman yardar Allah kuma a hakan ma ba su da tabbas sai an je tukunna a gani an karɓa ko a ba ka ce kai kuma kana zaune shi kenan kai ma kuma ranar alkiyama to tsoron ka ake ji da za a baka aljanna mai ƙarfi sai ya yi da ƙarfinsa mai ilimi sai ya ba da iliminsa mai lokaci sai ya ba da iliminsa mai alfarma sai ya sa alfarmansa wallahi kuma mai kuɗi sai ya sa kuɗinsa kun ba haka ba ga aya nan goban Allah ya kai mu za mu ji fassara ta yaya ne ake ma masu a wutan Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa da Allah ya ba mu ladan sa annabi muka kuskure Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh